radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio a na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan sai mu kawo muku sauran shirin mu da suka hada da shirin nan da mu koma noma daga nan sai shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya idan da sauran lokacin mu karanto su da gaske labaran da aka saurara mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abin da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 30 ga watan maris na shekara ta 2022 daidai da 27 ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijira kamariya masu da kuma san cewa shekaru 155 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan maris na shekara ta 1867 kasar rasha ta sarwa amurka yankin alaska wanda yake iyaka da kasar kanada a arewacin nahiyar amurka lardin alaska yana faɗin ƙasa kilomita murabba'i miliyan ɗaya da rabi amma ƙasar rasha ta sayar da shi akan dala amurka miliyan bakwai da dubu ɗari biyu a lokacin a halin yanzu dai yankin alaska yana daga cikin jihohin amurka kuma yana daga cikin jihohin kasar masu ɗimbin arziki wanda suka hada da man fetur da ma'adanai da kuma arzikin kifi masu rikon san cewa shekaru 166 suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan maris na shekara ta 1856 aka fara gwabza yakin crimea tsakanin rundunar sojin kasar rasha da kuma ɗaya bangaren da ya hada da rundunar sojin ƙasashen faransa ingila austria paris da kuma dolar usmaniya babban abin da ya jawo wannan yaƙi dai shine yunkurin waɗannan ƙasashe na kare ƙarfin rasha da kuma hana motsawarta zuwa yankunan gabashin turai musamman ma dai tsibirin balkan inda suka fara shirin yaki da rasha wanda ya dauke su tsawon shekaru biyu kafin shalanta yaki a kan dakarun na rasha bayan da dukkanin bangaren sa kasa cimma su an sanar da dakatar da yakin bayan cin motar yarjejeniya wadda aka fi sanin da yarjejeniyar paris a tsakanin dukkanin bangarorin daga nan kuma aka bude dukkanin hanyoyin ruwa waɗanda dukkanin kasashen za su iya amfani da su a cikin 'yanci wanda hakan ya sa ƙasar romania ta samu 'yancin kanta. da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci a ƙasar iran ayatollah sayyid muhammad hussein tabatabai burjir ya rasu an haifi ayatollah tabatabai burjar ne a garin burjar na ƙasar iran daga nan ne kuma ya fara karatun addini amma daga bisani ya koma birnin najab na iraki inda ya zama babban malami mushtahidi daga bisani kuma ya koma birnin mashhad na kasar iran ɗin inda ya ci gaba da karantarwa da kuma wallafe-wallafe bayan wasu shekaru ya koma birnin kom inda ya zama babban malami na hausa wanda yake koyarwa kuma ake koma zuwa gare shi domin an sarfatoyi da kuma warware matsaloli daban-daban na addini a lokacin sa ya gina cibiyoyin addini a cikin iran da kuma kasashen ƙetare ya kuma tarbiyyantar da manyan malaman addinin musulunci daga cikin fitattun ɗalibansa akwai marigayi imam khomeini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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 ministan harkokin wajen kasar iran ya ce kasarsa da kuma kasar china suna goyon bayan yanci da haɗin kai na al'ummar kasar afghanistan ghana ta kawo wa najeriya cikas a wasan neman cancantar zuwa cin kofin duniya qatar 2022 tons kuma ga labaran da ke dake babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya rafael grossi ya sanar a yau laraba cewa ya isa tashar nukiliya ta kudancin kasar ukraine domin duba halin da ake cike da kuma tabbatar da tsaron cibiyar nukiliya na kasar ta ukraine grossi ya rubuta a shafin sa na twitter cewa ina a tashar nukiliya da ke kudancin ukraine domin ganawa da wakilan gwamnatin ukraine da ma'aikatan tashar nukiliya ta kasar domin fara bayar da taimako na fasaha ga hukumar kula da makamashin nukiliya da kasa da kasa take shirin yi domin tabbatar da cewa cibiyoyin nukiliya na kasar ukraine din suna cikin tsaro ya kara da cewa yana da matukar mahimmanci a sanya ido matuka a kan harkokin da ke wakana a yankin baga kuma shugaban hukumar makamashin nukiliyan ta duniya ya ce zai aiki tare da dukkanin bangarori domin tabbatar da cewa tashoshin nukiliya na kasar ukraine sun kasance a cikin aminci. ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya ce iran da china suna goyon bayan yanci da haɗin kai na al'ummar kasar afghanistan ministan na kasar iran ya bayyana haka ne a wani saƙo da ya wallafa a shafin na twitter a lokacin da isa kasar china a yau laraba yayin da yake jagoranta wata babbar tawaga ta 'yan siyasa domin halartar ministocin harkokin wajen kasashe da suke makwabtaka da kasar afghanistan karo na uku abdullahi ya kara da cewa kasar iran da kuma kasar china suna gudanar da ayyuka a bangarori daban-daban wanda suka shafi ci gaban kasar afghanistan da kuma tabbatar da zaman lafiya mai dorewa a kasar ya ce waɗannan aika na haɗin gwiwa tsakanin china da iran za su ci gaba baya ga kuma kasar pakistan wadda ɗaya ce daga cikin ƙasashe da suke makwabtaka da kasar ta afghanistan tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙasar iran kuma a cewarsa dukkanin bangaren za su ci gaba da yin aiki na haɗin gwiwa domin taimakawa al'ummar wannan ƙasa to jama'a masu harika da sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran dakarun sa kai na al'ummar ƙasar iraki wato hashi da sha'abe sun kaddamar da wani gagarumin farmaki akan 'yan ta'adda a yankunan ambar da salahaddin kamfanin dalancin labaran ikna ya nakalto daga shafin sadarwa na yanar gizo na al'ahad cewa kwamandan ayyuka na nardin nenawa salahuddin al'ambari tare da wasu daga cikin mayakan kungiyar hashir sha'abin sun riga sun isa a waɗannan yankuna da kuma tuni suka fara kaddamar da gagarumin farmaki a wuraren da mayakan 'yan ta'adda na kungiyar da'ish suke buya a cikin wannan samame dai wanda dakarun gwamnatin ƙasar iraki suke marawa baya an samu gagarumin nasara wajen ragargaza wasu daga cikin sansanonin mayakan 'yan ta'adda na da'ish an kuma samu nasarar hallaka wasu tare da cafke wasu yadda kuma wasu suka tsere zuwa yankunan da suke makwabtaka da waɗannan larduna guda biyu amma dakarun hashi da sha'abin da mayakan ƙasar iraki suke mara musu baya suna shugaba da farautar 'yan ta'addan to a bangaren wasanni kuwa tawagar 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta najeriya wato super eagles ta kasa samun tikitin zuwa gasar cin kofin duniya wanda za a gudanar a kasar qatar najeriya ta kasa samun tikitin ne bayan da ta tashi wasan da ta buga da kasar ghana ɗaya da ɗaya wanda kuma an buga wasan ne a filin wasa na mashid abiola da yake birnin abuja farin mulkin tarayyar najeriya a wasan farko dai wanda suka fafata a birnin kumasi na kasar ghana kasashen biyu sun tashi wasa babu wanda ya ci wani inda kuma aka tashi wasan na jiya ɗaya da ɗaya da wannan sakamako dai kasar ta gana ta samu tikitin zuwa gasar cin kofin duniya inda za ta zama daga cikin kasashe waɗanda za su wakilci nahiyar afirka najeriya dai ta samu nasarar zuwa gasar cin kofin duniya wanda aka buga a kasar rasha a shekara ta 2018 to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryen mu da zan fara da shirin nan na mu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu ci gaba ne da yin magana akan batun ruwa da yadda yake a cikin nahiyar afirka tare da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. nahiyar afirka tana da ruwa da bisa ƙididdiga ya kai kaso tara cikin ɗani na jimillar ruwan da ake da shi a duniya sai dai kuma nahiyar ce take da kaso goma sha shida na jimillar mutanen duniyar daga cikin koguna da ake da su fitattu a nahiyar afirka masu ruwa wanda ake amfani da shi wajen sha ko kuma wanda za a iya amfani da shi wajen sha da akwai na congo da Malia da kogin zambeni da kuma kogin niger ko kuma kogin isa da kuma victoria sai dai kuma duk da haka nahiyar ce ta biyu a duniya wajen kamfa da bushewar ƙasa domin miliyoyi ne suke da kamfar ruwan sha mai tsafta kaso talatin cikin ɗari na jumillar ruwan da ake da shi a nahiyar yana kwance ne a tafkin congo wacce jimillar mutanenta ba su wuce kaso goma cikin ɗari ba da akwai kuma bambanci akan yawan ruwan saman da yake sauka daga wani wuri zuwa wani wuri hakanan kuma tururi ko tsatsafar ruwa daga tururi wanda kan taka rawa wajen harkar noma. najeriya tana cikin kasashen afirka da ke kudu da sahara su 46 masu fama da matsalar ruwa a tsakanin waɗannan kasashen ita ce ta gaba da ke kokawa da rashin ruwa mai kyau da mutane suke bukatuwa da shi a tsakanin mutane miliyan 783 da suke fama da matsalar ruwa kaso 40 cikin 100 nasu yana a kudancin sahara din ne a cikin wannan adadin kuwa da akwai mutane miliyan 320 da ba su samun ruwa mai tsabta da za su sha ruwa wanda shine ginshiki wajen tsabtar jiki da daudarsa yana taka rawa gagaruma wajen kare dan adam daga kamuwa daga cutuka rashin samar da tsarin tsafta a cikin gidaje musamman bayan gida yana sa mutane su zama masu fita waje domin yin bayan gida ɗin hakan kuwa yana sa cutuka su shiga jikin mutum ko dai ta hanyar abincin da suke ci ko kuma ta ruwan da suke sha ɗaya cikin kaso hudu na masu yin bayan gida a waje mutanen kudu da sahara ne wannan matsalar ta rashin samar da tsarin banɗaki na zamani da ake iya fitar da ruwan da ake amfani da shi ta hanyar bututu zuwa wata matattara ta musamman domin tace shi da magance cutukan da ke cikinsa yana jawo yaduwar cututtuka masu yawa a tsakanin al'umma cutuka irin su kwalara typhoid da gudawa hakanan mutuwar yara 'yan ƙanana wanda nahiyar ta afirka take ta biyu bayan asiya wasu rahotanni sun ambaci cewa a cikin kowace sa'a guda mutanen da adadinsu ya kai 115 da suke mutuwa a cikin nahiyar ta afirka saboda kamuwa da cutuka masu alaƙa da rashin tsafta ta ruwan sha ko kuma tsaftar da ruwa zai iya kawar da ita a cikin shekaru 25 na bayan nan mutanen kudu da sahara sun rubanya a yawansu amma kuma samun ruwa mai tsafta yana tafiya sannu a hankali hakan ya sa miliyoyin mutane suna rayuwa a cikin matsala kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayyana to ma sauraro da haka muka zo ƙarshen wannan shirin sai kuma fitowa ta gabin da za a je mu ɗauki da wani jigon kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. Dari dum ya to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kun sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shi yana cin same ka muku kide-kide wa kiwa da aka yi a nan kasar Iran. To ba tare bata lokaci bar mu gaito muku mawaƙin mu na gaba to Nasir Abdullahi domin jin irin wato waƙar da ya tanada da mu rera mana. که با تو بودم آتش عشق تو دومنی زد به تارو پود که با تو بودم آتش عشق تو دومنی زد به تو رو که توم دی نگاه تم که عاشقت بودم تیر نگاهت ای تو قلبم لرزی وجودم نارنز یادم اون لحظوانی که با تو بودم آتش عشقه sorup تو بودم آتش عشق تو دامه نیزم به تو رو پودم نارف یادم اون لحظمانی که با تو بودم آتش عشق تو دامه نیزم نازنینم ای مونس دل امید جونم فصل بهارم دشت لال زارم مبرز یادم ای نازنینم ای مونس دل امید جونم فصل بهارم دشت لال زارم مبرز یادم زبونی که با تو بودم آتش عشق تو دامنی زد به تو رو پودم نار زیادم اون لحظوانی که با تو بودم آتش عشق To an gaishe ka Nasir Abdullahi a cikin wannan waka da ka rera mana. Da fatan masu aure sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo to www.cb1.ng. A gaida Faromas Nasiri a cikin wannan waka ta murnar zagawar sabon shekara ta ranar shekara ta ɗaya da gabatar ma da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin shirin a nan zanen zamun shirin gan lokaci na hararen mu. amma adin kowa da kowa ni ma da gushin kai cewa ku zama lafiya mu karkare sai idan Allah ke mu can an jima da yamma za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin amadadin kowa da kowa na nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya